visions becomes totally beclouded in a yayin da masu hannu da shuni suka ɗimauce cikin haɗama wajen rashin ganin mutuncin kowa sai kuɗi kazalika suka ɗauka adalcin doka bai kamaci dukkan ɗan adam ba hakan zai ba da dama wajen bulla ta'addanci da hakan zai yi war kai sai an ji jiki Manjo Hamza Almustawa ke magana wajen taron sanya ni wajen yarjejeniyar kafa jami'ar tsaro da haɗin gwiwar jami'ar Abuja saboda koyon dabarun kau da bara daga 'yan ta'adda musamman ma Boko Haram. The idea of having University of Security in Nigeria Al-Mustapha wanda tsohon jami'in tsaro ne da ya aiki da marigaya janar Sani Abacha ya ce wannan nau'in jami'ar tsaro za ta zama ta farko a Najeriya da ma nahiyar Afirka. In ka duba abin da ke faruwa a duniya a yau halin dan adam ya riga ya canja. Su masu kuɗi kuɗi suka sani komai an ɗauke shi ya koma ga harkar kuɗi kawai. Shi talaka shi ne ke cikin akuba da azaba. To haka kuma za ka ga idan waɗansu suka rasa yadda za su yi sai su shiga yin abubuwa wanda yake ya saba abin da doka ta ce a ƙasa. Shi ne yake a sa wannan yaƙi na sunkuru yake girma har yayi yawa hikimomi da za a bi a dakatar da shi shine ya kawo dalilin kawo jami'a ta tsaro a wanda babu ita a afirka fatan cewa dukkan hikimomi ba gwamnatin najeriya kawai ba ko kuma kungiyoyi ko kamfanonika ko jihohi a'a kasashen afirka za su iya zuwa su amfana daga wannan jami'a ita aikin ta zalla shine koyar da harkokin da suka shafi tsaro daga ƙanana zuwa manya daga maganar aiki zuwa kuma ga wanda ba su daga aiki kuma wannan ya sha. shafi kowace harka ta bani adam. Manja Almustapha ya tallafa wa jami'ar Abuja da wasu motocin safa don jigilar dalibai da hakan zai share fagen fara aikin wannan jami'ar da samo kwararru daga gamayyar cibiyoyin asiri na tsaron Najeriya. Na tuntuɓi wani dattijo daga arewa maso gabas Alhaji Musa Yola da ke gani irin wannan aiki zai yi tasiri a daidai lokacin da binciken waɗanda ake zargi da almundahana da kuɗin makamai ya yi nisa. Wallahi Buhari baya bincike. Kuɗi aka tambaya ko aka ce aka duma ko aka an baka kuɗi. Allah ne ya kawo abin abu ya bayyana gashi ya mutul asra'il Allah ya bayyana duk abubuwan wanda suke boye kuma yanzu ma a wuri daya ake ba a jikin ministry ko guda daya ba ana wajen ofisin ministry albaza na security kowanne mu hakura ya gama tsarkake gwamnatin mu tsarkaku mu zama mutanen kirki masu kishin kasansu da addininsu. Na ji dai wasu talakawa na cewa gari ya yi zafi kamar su ma ai masu zuwa su yi da hana su kwaso kuɗin nan suna da ranar su ai sukan ba da naira ɗari biyu ana dan yin cefe ne. Eh to ka ce haram me amfanin sa duk wanda ya bar duwawunsa a ƙasa yana sanyi bai tashi ya tafi ba wallahi yana cikin zafi har abada ba inda Allah ce fa zai mana kaza don don don yana son mu in zan muku don aikin da kuka yi to yau sai kuma Allah zai ce zai muku don kun aiki kai ya zaka zauna a ce wani ya baka don mai kai ba zaka nemi ka bayar ba mun san a nan garin an samu wanda yake yin itace yana sayarwa ya yi motoci in za a tuna tsohon shugaba Jonathan ya ce da makaman da ya oda ne ake amfani wajen yaki da Boko Haram yana mai cewa shirye yake tallafa wa gwamnatin Buhari a duk inda ya dace ko ko aka ga zai iya ba da guduma tattaunawa. Nasura da Mailika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.